Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Ɗaya daga cikin ministocin ƙasar Sudan ta kudu wato ministan kwadago Gabriel Dauv Lam ya ajiye aikinsa tare da zargin gwamnatin shugaba salwa da gaza tinkarar matsalolin kasar a cikin wasikarsa na ajiye aiki wadda wannan gidan rediyon ya samu gani lam ya ce ya kasance cikin damuwa kwarai da gaske na ganin shugaba salwa ya gaza samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita lam ya ce ya bar gwamnati ya bar gwamnatin ce domin ya koma cikin kungiyar adawar nan ta sudan people liberation movement kungiyar da take tana biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar na farko wato rick macha wanda ya jima yana fafatawa da gwamnatin ta shugaba salwa tun a cikin watan disamban shekarar 2013 ministan yada labarai michael muke ya tabbatar da ajiye aikin na lam jim kaɗan bayan da majalisar zartarwa kasan ta kammala taronta muke ya ce ba shakka ministan kwadagon ayyuka da ci gaban jama'a na ƙasa mr gabriel dawub lam ya ajiye aiki dama tun a cikin watan disamban da ta gabata ne mataimakin ministan lam na sike allah alan lachol ya ajiye nasa aikin ministan na yaɗa labarai ce dama aikin ministan na kwadago ya tabbatar da cewa ya shawo kan matsalar ma'aikatan kasar mutum ya ce ministan shine ministan kwadago da ayyukan gwamnati idan har ya ga akwai matsala ko gazawa a fannin ayyuka sai ya aikinsa na gyara ba ya koma gefe yana gunaguni ba an daina da lam minista ne a cikin watan afrilun shekarar 2015 lokacin da aka samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da niyan ganin an ɗinke barkar da ke tsakanin ɓangarori biyu da ke jani'in jaka a ƙasar Ofishin Kwamishinan Kula da Kare Haƙƙin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira gwamnatocin ƙasar Sudan ta Kudu da Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar Sudan ta Kudu su biyu da aka ce an sace su a Nairobi ƙasar Kenya a cikin watan jiya. Tun dai da aka sace mutanen biyu 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu waɗanda sunansu wato sanannu ne a fannin fafitika da kare haƙƙin bil'adama wato don Samuel Luwak wanda aka ba shi mafaka a kasar kenya shi da agre idris ezebon shugaban kungiyar adawa ta splm mutanen biyu suka bace bat kawo yanzu ba labarin su wata tawagan kwararru ta majalisar ɗinkin duniya sun ce sun yi imanin cewa waɗannan mutane akwai hannun jami'an tsaron ƙasashen nan biyu wato kenya da sudan ta kudu wajen bacewar su sai dai ministan yada labarai na ƙasar ta sudan ta kudu michael muke ya nisanta gwamnatin ƙasar da taka wata wajen ɓacewar waɗannan mutanen ya ce oho idan a kenya suka ɓace ko kuma wani wuri mu ba mu sani ba abin da kawai muka sani shine waɗannan mutane biyu da ake magana a kansu 'yan tawaye ne sai dai da wannan gidan rediyon ya kara tambaya wa ministan sai ce shin kun ji cewa mu ne ke kula da 'yan tawaye ne ai ba mu yi gaddaman cewa ba 'yan kasan sudan ba ne amma abin da nake cewa shine waɗannan mutane 'yan tawaye ne fakat sai dai da aka sake tambayar ministan yaɗa labaran sai ya dage akan cewa gwamnatin ƙasar ta sudan ta kudu ba su da masaniyar inda waɗannan mutanen suke ko suna cikin nan kasar ko kuma kasar kenya bai sani ba ya ce ku tambayi hukumomin kasar kenya mana tunda can ne suka tafi neman mafaka amma mu ba mu sani ba sai dai an yi kokarin ji daga bakin mahukuntar ta kasar kenya amma ba wani jami'in gwamnatin da yadda ya magana akan wannan waɗannan mutanen shugaban amurka donald trump ya ce cikin mutane hudu ne zai zaɓi ɗaya daga cikin su domin mai gurbin mai ba shawara a harkokin tsaro biyo bayan murabus inda janar michael flynn ya yi a cikin wannan satin sakamakon matsin lamban da ya karo da shi sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sa ran ya mai wannan gurbin wato wani tsohon babban sojan ruwa mai ritaya ya nemi a cire sunansa a ranar alhamis daga cikin jerin waɗanda za su karɓi wannan mukamin hakan ya tilasta wa shugaba donald trump faɗaɗa adadin mutanen da ya zana zai iya baiwa wannan mukamin a cikin shafinsa na twitter a jiya juma'a shugaba trump ya ce na jima da sanin janar kate kellogg yana cikin saman farko da za a iya baiwa wannan mukamin sai dai kuma bai ambaci sauran mutanen uku ba amma dai wata majiya daga fadar white house na cewa tsohon shugaban leƙen asirin amurka wato david petros na cikin jerin waɗannan mutanen da ake tunanin naɗawa kellogg dai ɗan shekaru saba'in da biyu da haihuwa ne kuma janar na soja ne mai ritaya wanda yanzu haka shine babban jami'in tsaro a fadar ta white house kuma shine mai gurbin janar michael flynn na wucin gadi wanda ya sauka satin da ya ta shige cikin satin nan yanzu haka suna can ma ya raka shugaba donald trump zuwa south carolina da florida a jiya juma'a kafin zaben da ya kawo trump kan karagar mulki kellogg ya yi wa shugaba trump aiki a matsayin mai baya shawara akan harkokin kasashen waje navy admiral robert howard mai ritaya wanda aka yi wa tayin mukamin kuma ya ce a kai kasuwa a yammacin ranar alhamis ya shaidawa manema labarai dalilinsa na kyan karban mukamin ya ce yadda zai iya ɗaukar ɗawainiyar harkokin iyalinsa da wannan aikin da ke buƙatar tsawon kowace rana kana bakin aiki sai dai kuma wasu kafofin yada labarai sun ce sun jo daga majiya mai tushe cewa howard ya ki karɓar mukamin ne domin zai yi wahala a ba shi damar ya maye gurbin jami'an da ke wannan ofishin da waɗanda general flynn ya zaɓa ko ya kawo su su yi aiki a cikin wannan satin ne dai general michael flynn ya sauka daga mukaminsa biyo bayan gutsuri tsoman da ta kunno kai game da tattaunawar da ya yi da jaka da kasar rasha da ke nan amurka akan takunkumin da tsohon shugaba barack obama ya saka wa kasar ta rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka dai kasar pakistan ta kulle bakin iyakarta da kasar afghanistan kuma ta cika shi makil da sojoji wanda ta yi amfani da su wajen fatattakan 'yan ta'addan kasar da ke wannan bakin iyakar rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan matakin kasar ta pakistan ta yi nasarar kashe sama da 'yan ta'adda su 100 ta kuma yi haka ne domin mayar da martani ga mummunan harin kunar bakin waken da aka kai a cikin kasar kwanan nan wannan harin da 'yan kunar bakin wake su kai a kasashen biyu shine irin sa mafi muni da aka taba kaiwa wanda kungiyar ta yes ta dauki alhakin aikatawa wanda maimakon a ce an kara samun haɗin kai tsakanin kasashen biyu amma kuma sai ga bisa ga bisa dukkan alamu kowa na ganin laifin dan uwansa cewa shi ne ke da laifi harin da aka yi a masallacin yan shi'a a kasar pakistan ya yi dalilin mutuwar mutane akalla tamanin kana wasu dama suka samu rauni iri daban-daban wannan wurin da aka kai wannan harin ya zame abin jimami bayan da jami'an kasar ta pakistan suka zirce shi sai da sun ce ba laifin kowa ba ne illa na kungiyar nan ta jama'ul amra wadda suke da matsuguni a cikin kasar ta afghanistan kamar yadda sanarwar ta fito daga ofishin sartaj aziz mai baiwa prime minister nawaz sharif shawara a harkokin kasashen waje ke cewa pakistan dai ta soki kasar afghanistan da kausar lafazi akan wannan lamari sai dai maimakon a ce kasashen biyu sun cimma matsaya akan yadda za su yaƙi waɗannan 'yan ta'adda masu aikata wannan ɗanyen aiki a bakin iyakokinsu sai suka buge ga ganin laifin juna rahotanni sun bayyana cewa biyo bayan dokar da ƙasar amurka ta kafa game da bakin haure ya sa yanzu haka ya shafi makwabciyarta wato kasar kanada Domin ko an ga da yawan bakin haure na tsallakawa daga Amurka zuwa kasar ta Canada ba bisa ka'ida ba. Duk da yake ana kame su amma da yawansu da aka zanta da su sun ce sun gummace a kame su a kasar kanada da su ci gaba da zama Amurka suna neman izinin zama wanda ba wanda ya san ranar samun sa jiya juma'a ne dai wani mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai reuters ya ɗauko hoton mutane da yawa sa'ilin da suke tsallaka bakin iyakar amurka da kanada da ke ta iyakan jihar new york wanda yake wannan sanannen bakin iyaka ne tsakanin kasashen biyu da aka fi amfani da shi a yankin quebec na kasar ta kanada salin da jami'in kwastam da kula da ficen jama'a na amurka da ke sintiri bakin iyakokin kasashen ya tambayi wani mutum da ke zaune gaban tasi suke kuma kokarin tsallakawa ta wani kwazazzabo a lokacin manema labarai sun gaba shi kaɗai yake cikin motar ba akwai wasu mutane hudu tare da shi da kuma yara hudu To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Hallelujah. mɔgɔ man i tɛ ɲana ta ta ka feere rɔ ma maa ye si kɔnɔ ye e nin diya ɲɛmɔgɔ ja ne ma ye ye ma maa ye sɔrɔ ye e ja ne ma ye jindala usman rawa na ga kake ta yi tun ɗazu ka san wani kiɗan sai dai a yi rangaji <laughs> aka ce ko malam ba zai eh, ce ba daɗi wai dai ce ba kyau sai ce ba kyau <laughs> haka ne mm. kwarai kuwa to barka mu da haka barka mu da haka masu sauraro ga dimbin gaisuwan mu nan zuwa gare ku zamu mu fara da mika gaisuwa ta <clears throat> musamman zuwa ga alhaji sani ahmed riman toro tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai gaisuwar alhaji aliyu mai adashe unguwar rimi a jos jihar plateau da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna gaida dc mohammed dan sakwa na hukumar kwastam ta nigeria abuja da iyalansa da fatan kudanan lafiya kuma haka kuma muna ce mai sauraron mu yusuf dingyari tare da iyalansa murnar samun ɗa namiji da suke wanda aka daɗa mai suna muhammad alamin tare da fatan allah ubangiji ya raya shi mm, ga ɗan bangaisuwa zuwa ga comrade bashir dauda na kungiyar murya talaka haka kuma muna taya shugaban rundunar adalci na jihar plateau comrade na turu suru ne ko ko eh, na turu ne eh, zubairu ungwarimi a jos murna auren da zai da zainab a yau din nan allah ubangiji ya sanya alheri mm. ga ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji bala a wato giwa getso shugaban giwa getso foundation muna ta shi murnar taron da aka yi samu nasarar gudanarwa ta samar da makaranta tare da guraben karo ilimi wato scholarship kenan ga dalibai har mm. wajen 289 daga wasu kananan hukumomi guda shida a jihar kano allah mm. ubangiji ya sanya alheri dan bangaisuwa zuwa ga alhaji babangida sule garo sai honorable alhaji murtala sule garo kwamishinan kananan hukumomin jihar kano sai honorable alhaji ali haruna makoda kwamishinan muhalli na jihar kano tare da comrade kabiru a domin jibir shugaban kungiyar kwadago ta jihar kano da fatan kunanan lafiya ɗanban gaisuwa zuwa ga alhaji ahmad wasai tare da iyalansa a garin wasai da ke karamar hukumar minjibir a jihar kano muna tashi shi ma murnar wato ƙarin girma da ya samu sai gaisuwar sashen wasu murya amurka zuwa ga mai sauraron mu ali rabkana a gaisuwa jihar yobe tare da mai sauraron mu suleiman adamu celedi na gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi a jihar bauchi da fatan kunanan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji ado mai kemis a birnin kudin jihar jigawan najeriya da iyalansa da fatan kuma kuna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji garba aliyu dan buram na jalam a jihar bauchi da iyalansa haka kuma muna gaida mai sauraron mu turakin ɗaya alhaji muhammadu sabo sannan muna gaida abdulkadir sabo barwan gyaɗe shi ma mai sauraron wannan fili ne na a bari ya huce kuma shine wato manaja na filin jirgin saman katsina da fatan kunanan lafiya dukanku. To ni ma zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alkhairi zuwa ga ango Muhammad ah, Bello Muhammad wato ko ce Bello Muhammad Bello BNB mm. wanda aka daura aurensa a jiya tare da amaryarsa Zainab Adoriko wanda muke fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Amin suma. sai kuma gaisuwar ma'aru harka oil da ke shaga Junction a garin Kaduna. Haka kuma da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ibrahim Master ma'aikacin kotu Allah ya sanya alheri da sauraron mu da ake yi a koyaushe sai kuma awal danja sannan kuma sai mu leƙa dandalin ko kuma majalisar abari ya huce amma a shafin facebook mm. inda mashahuda aliyu yake muke masa fatan gaisuwa tare da kuma shi suleiman ahmad mm. sai bashari haruna bagau haka kuma aliyu usman taka lafiya ah. sai usman s usman gaisuwar fatan alheri ga bilkisu yahuza sai muhammad awal da kuma adamu muhammad balbaya sai wani mai suna isa yarmani allah ya sa na faɗi sunan daidai ah. gaisuwar fatan alheri zuwa ga sani abdullahi da kuma aminu isa matawalle sai kuma ah, mashahama in Allah sa na faɗi sunan daidai mm, aliyu haka kuma akwai adama babaji sai rabi'u usman dan fulani gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga rabi'u usman dan fulani shi ma sai kuma wanda shi kuma ah, sai bilkisu ya huza mm. wadda muke musu gaisuwar fatan alheri haka kuma aliyu haidar sai kuma rabi'u musa sannan gaisuwar fata alheri zuwa ga anas ladi tsafe sai kuma alhaji musan garo mai ah. rediyo da rikoda eh, kawo kaduna ah. haka kuma gaisuwar fata alheri ga malam najib tsafe sannan sai gaisuwar fata alheri ga abdullahi ishaka ah. akwai kuma idi malam buba sannan gaisuwar fata alheri zuwa ga kabiru sale abdullahi daga ƙarshe sai muktar sarauta da jabir m habib sai mm. awwal wakili tokari hmm. hadeja sai daga karshe zai rufe da isyaku e jabir da ismail na biyu usman a hmm. shaka da fatan suna nan lafiya Danzande, puru keraja, puru tamebe bana.

ummu Sangari. Eh, wai yau dama ina son tambaye ka alhaji ban katse ka ba mm. ummu sangare ake cewa ko ummu Sangari ni ban gane sunan ba Ne biyan da ka faɗa dai eh, wata kila da. saboda ni na ji ta cewa ummu Sangari amma yawanci yanda kake faɗa haka nake ji ana faɗa mm, sangare sangare Sangari. Eh, to mm. ina ga kun na gaskiya haka ne to ni dai haka naji yan mali da suke kiranta to shi ah, yasa ni ma nake kiran haka da yake da yan kasan ne to ko ka har ba wata kila sun fi mu sani <laughs> da yake mu muna tare da su modibbo dambale a nan Eh, shi ne yawa to kun fi na mm. gaskiya ni ma san gara zan dinga cewa kar amin dariya ka san kafin eh. ni in san ma sunanta da mm. saboda wakanta ta andiya din nan mm. kasan da abin nan kamar a gida abin nan mutane suke ce mata ba eh. da yake ba a san sunanta ba waka aka sani sai ana kiran da wai sunanta aliya ah, aliya eh ni ma ana da aliya na cewa ce ce aliya aliya naga um san garban taba sanin cewa ita ce aliya ba sai tukunna da naji waka ta eh to tukwane na gane cewa eh da yawa mu ma mun ji da sunanta aliya wasu mm. eh. <laughs> ba kace zaka ba mu labarin makaho yau yanzu kace in taka burki sai mun shigo mm, na ce ah, sai an shigo cikin zaure yayi mm. wato kai makaho ne ka ta yi yaji shikenan sai ka tashi ka ce to abokinka mai ido irin amintaka yawa sai ya ce to zo mu je ka raka ni in yi bikon wannan mata da ta yaji suka tashi gari ya gari da suka yi tafiya irin kilomitoci da yawa mm. yawa kamar suka yi na hanya mm. suka isa wuri da suka je gidan sirikai mm. uwayen suka fara fitowa suka yi magana da makaho a zaure aka sa masa tabarma da shi da mai ido mm. to kai uban matar mm. ya dawo daga gona to da rake kaya guda mm. sai ya dauki sanda guda sai ya ajiye ce to bismillah ga rake ku fara da shi kai mai ido sai ka ce ah alhamdulillah alhamdulillah ai ba za mu sha ba mun gode mun gode mun gode <laughs> baba ya ajiye shi dai rake ya wuce ya wuce kai makaho sai ka dauki rake ka ce to ai kawai mu sha tun da ya shiga sai suka karya rake biyu kowa yana sha ana kasance suka kama shan raken su hmm. a'a gashi dai mu kawai ya san shi da abokinsa suka share ki hmm. baban yana fitowa to yanzu mun fito a magana me ya kawo ku a to hmm. kai bako kai baka share ba bane sai kawo fa ya ankari ashe da suka sha rake in suka sha duk sanda ya na shi aji a gaban shi ma abokin shi mai ido in ya sha sai aji a gaban makaho sai sai turo gaban makaho ya aji sai ga kamar makaho ne ya sha aka ce makaho ya shanya rake ta to makaho yana an kara ya ce ai baba ka san su a garin su har da bawon da suke cinyewa <laughs> to kage dai shi ban gana da bawan muke cinyewa bai ce a Eh, to gashi babu komai a gaban ka yace wallahi a gaban shi ni ne na dinga tarawa eh. <laughs> ka ga to <laughs> da kai shi kenan da ce ya da ce ya tuba rake gara ce ya sha ce eh, <laughs> ya ya tura a gaban makaho ya wannan labari ya kamata a bada shi ni ma wani ma'ari ya turo mu ya ga fa labari Mm, gaskiya ne eh. eh, makahon na ma yana da basira yana da basira ai mm. yanda ya ankare da wuri ne ai mm. oh, to wato ya tara abin da ya mun kenan ya tara bawon rake ne duk a gaba na su gaba garin zahar da bawon suke cinyewa <laughs> eh. akwai wani dan labari da nake son da in tambaye ka a cikin waɗannan mawaka mawaka din nan yawanci zaka ga cewa mawakan Hausa akwai su sosai amma kuma zaka ga mutanen mu hausawa suna son wake-wake irin waɗannan ah. wanda ya kama musamman ya kama da dan larabci-larabci ah. ko a irin bincike-binciken ka taɓa gane isa bahaushe yake da nasabar san irin waɗannan wani ma ake ka san bahaushe wato hmm. shi dai waka dai ni dai a mm. bisa fahimta ta da mm. ga waka dai in dai waka tana da daɗi to yana son ta eh, musamman aisa a ce masa tana da ma'ana musamman tana a ce ko tana da ma'ana kai ko da bai san ma'ana ba mm. saboda ka san tun fil azal an saba ana ji irin wakokin su indiya da sauransu eh, din sun shiga sosai yawa kuma akwai waƙoƙi na kaman kamar larabawa waɗanda su ma sun shiga najeriya sosai tun zamanin Eh. zamanin da zan ce maka eh. saboda in ka tuna cewa a wadda kamar wadda ta fara yin waka a hmm. cikin rediyo a cikin talabijin eh. a kasar sudan hmm. bahaushiya ce aisha fallatiya yawa aisha fallatiya ita ta fara yin waka a cikin talabijin a kasa a duk cikin mata na kasar sudan yawa tana da nasaba saboda tana yin hmm. wakoki da larabci tana yi kuma da hausa yauwa to kaga irin waɗannan suka shigo har zuwa wannan zamani ga su irin su shatima mansur waɗanda su ma suna waƙoƙi mm. irin na kuma ana ta so din nan ana ana so sosai kuwa akwai wasu mawaka irin su muhammadu wardi din nan eh muhammadu wardi madigayi mm, eh madigayi kwarin ko su mm. ma ka san lokacin so hamza so hamza kalab wanda eh. shi ma yayi suna sosai a najeriya da kuma waɗannan balabul yan eh, balabul eh, waɗanda su ma sun yi suna sosai a nan najira eh. malam usman lokaci ya kawo jiki eh to shi kenan barka haka na ji in shiga taskaka daga baya in ga me a ciki <laughs> masu sauraro sai mun sake saduwa makon gobe a madadin usman ahmad kabara ibrahim alfa ahmad ke cewar mu huta lafiya To da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen an yi tsawa mai karfin gaske a California da ruwan sama da ya barke kamar da bakin kwarya haɗi da iska mai karfin gaske da ya tilasta kwashe iyalai har sama da 200 a gaban gabashin Los Angeles. Wannan tsawon dai shine irin sa mafi tsanani da aka gani cikin wannan watan da yake wata ne na ruwan sama wanda ya kawo ƙarshen farin da California ta daɗe da samun kanta ciki. sai dai ba tsammanin wannan tsawar ya samar da wani ruwan sama mai yawa ba a arewacin na california inda aka samu malalan babban dam din nan da ke wurin da ya dalilin tashin mutane sama dubu ɗari da tamanin da takwas jami'an da ke aiki a wannan dam din da ake kira oroville sun ce suna da kwarin gwiwan cewa matattaran ruwan zai iya ɗaukar nauyin wannan wato tsawar musamman ganin yadda lamarin ya lafa daga lokacin da dam din ya ambaliya a cikin satin da ta gabata daya daga cikin ministocin ƙasar sudan ta kudu wato ministan kwadago gabriel daov lam ya ajiye aiki tare da zargin gwamnatin shugaba salbaki da gaza tinkarin matsalolin ƙasar a cikin wasiƙa na ajiye aiki wanda wannan gidan rediyon ya samu gani lam ya ce ya kasance cikin damuwa kwarai da gaske na ganin shugaba salwaki ya gaza samun samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira gwamnatin sudan ta kudu da kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasan sudan su biyu to madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda ibrahim alfa ahmed zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya